Assalamu alaikum masu saurare barka da warhaka. barka mu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni a Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi 47 abokanan hulɗa a cikin sassa daban-daban na nan kasar Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan cin zarafi ta hanyar gwada iko akan mata a wuraren aiki. Cin zarafi ta hanyar uh, gwada iko yayi daidai da ƙetare iyaka na doka a cikin aiki ya shafi sana'o'i da dama ciki har da duniyar aiki na ɗaukar nau'i daban-daban. Menene dalilin cin zarafi cikin aiki? Menene hukuncin wannan aikin? Domin samun amsar dukkan waɗannan tambayoyin ne muka gayyaci malama fatima Isaka mamba ce ta ƙungiyar malaman makarantun Boko Sinasem. Barka malama fatima. Haka kuma muna tare da Hawa Sadu ta ofishin ministan inganta mata da kare yara bangaren masu kula da kare hakkin mata. Barka malama Hawa. Alhamdulillah. Muna kuma tare da Nuruddin Awade mamba ne na kungiyar da ake kira ONG Chronic Juridic. Barka malam Nuruddin. Haka kuma muna tare da malam Abdu dan malam masani ne na zamantakewa a jihar Maradi a Tawaya. Barka malam Abdu. Muna muku muku godiya da amsa kira da kuka yi. Malam Adu da ku dai za mu fara ta yaya ake iya bayyana cin zarafi ta hanyar gwada iko. Lalle eh, kamar yadda maharar samun sayo nunawa eh, malama rakiya yau eh, cin zarafi ta hanyar nuna karhin iko ko kuma karhin mulki ya zamanto ruwan dare gama duniya a cikin kasar mu Kasar Nijar ba? Mm-hmm. To wannan ya danganta da yanayin yadda masu shugabannin nan ko an da suke da karnin ikon nan mhm. suke nuna bambanci daban-daban bisa ga eh, iya mata a wurin aikinsu. Mhm, mhm. Eh, in mun ka duba wannan eh, cin zarafi yana da dalilai daban-daban in kuna tune tun fil azal al'umma tana da tsari mm. wanda ya ba al'umma kowane nashi iko inda ya kamata ya gwade shi ya zamanto aikin mace eh, a cikin al'umma ya zamanto aiki ne wanda ke tare da haɗari. Mhm. Eh, haɗarin shi ne ke sa wani lokaci ana ganin wannan cin zarafi ga wasu eh, shugabanni mhm. don saboda kuma a al'umma yanzu kamar harkar siyasa da zamani ya ɓata gabata. Mhm, mhm. In kun ka ɗauka a da ba mutum ma dama ya yi ikon wani ɓangare mhm. ya cancanta da sai an yi bincike an gane da mutumin nan ya zamanto mutum ne mai imani mutum ne mai kima mutum ne mai mutunci mutum ne mai daraja wanda ya san ta kamata kuma wanda ke iya kiyaye eh, haƙƙi na zamantakewa ko haƙƙi na al'umma. Haka ne. So dai yau eh, wannan abubuwan yasa ta zo ta gurɓata su Mm-hmm. in kun ka ɗauka aikin kiyama ce a kan shi kafin ma a samu aikin sai an shiga wani babi wanda ba shi ba kenan shiga babin da samun aikin ya zamanto ba hanya ba ce ta gari yana kawo tozartawa yana kawo rashin ba da wata kima a iyamace. A iyamace. Kuma in kun ka ɗauka yau wannan cin zarafin ya wuce mizali dan yau kuna gani 'yan eh, mata masu aiki suna huskantar wannan matsalar mata masu aure na huskantar wannan matsalar mhm. mata an da sun karabu da mazan suna huskantar wannan matsalar ana iya cewa dai a ko ina ne ana iya cewa a ko ina ne a ko ina ne a musamman ma in kuka ɗauki eh, a ƙasar mu ta Nijar inda aikin ma na ɗiyama ce ya zamanto bisa ɓangare ɓangare ne mhm. kamar in kuka ɗauka inda wannan abu ya yi tasiri kuna da mata da yawa na aiki a cikin ɓangare na ilimi mhm. a cikin ɓangare na kiwon lahiya mhm. a cikin ɓangare na tsaro a cikin ɓangare na cikin gida to wannan ɓangare ɓangare daban ɗin a kowane ɓangare mata suna fuskantar cin zarafi. To malam Abdu zamu mu dawo gare ku insha insha Allah malama Fatima wani irin cin zarafi ne ake samu ta hanyar gwada iko a cikin aiki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum to kamar yadda muke tattaunawa bisa kai ga wannan matsala mm-hmm. cin zarafin da ake yi kama ni a nawa gani ya ɗauko tushe kamar yadda an ka ɗauki mace cikin eh, al'umma kamar matsayin da ke ga mace cikin al'umma mace kama a tun can da ganin da mutane suke yi ma mace baki da wuri sai gida a cikin gidan ma sai abin da mai gida ya hwaɗi e, kama wannan al'ada ce ke ga mutane har ta kawo yanzu duk da duniya ta canza mutane suna ci gaba yi ma mata wannan kallon da suke yi shine ya kawo dama har wasu suke ganin kamar suna da e, iko suna da hanyar da za su yi ma ce cin zarafi mhm. amma aikatar da duk inda za su haɗuwa da ita sun maida ta dai kamar kayan wasa a turanci ake cewa kamar yan juye in dai ke kina ƙasa ke ko saman kike wani bisa kin yi gwagwarmaya in kina ƙasa ganin ake yi ke ya kamata a milke ki yanda an ka ga dama mhm. a sa ki aiki hiye da yanda ya kamata ki shi na biyu ana ganin kamar baki da wani unhwani sai i na yi bari na bari ko kuma yalla abin da ake gani da jikin ki kurum ba karhin gwiwa da ke gare ki ba ba eh, ilimin da ke gare ki ba ba daraja da ke gare ki ba a'a jikin ki ne kurum ake gani jikin ki ne kurum ake gani shine ake gani kamar shine adda adda umfani mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. oh. kenan da gare ku malama Fatima eh malama Hawa Sadu ta yaya ake iya gane wannan aikin na cin zarafi cikin wuraren aiki Madalla Hajiya Aremi na gode miki da kin gayyace mu nan ga. Eh, fuskan da ake gani kamar yadda an ka ma an ka ma mace zarafi su ne bangaren kamar wani lokaci na aiki. Mhm. Lokaci na aiki ana aiki kamar awa arba'in ake aiki a sati. Mhm. Sai kaga an kara mata awa bisa aikin nan nata a kara mata lokacin kikin hutunta a cire ta ake ta zo ta yi aiki lokacin hutunta kuma ko wani haki da ake badawa in an dauki hutunka ba a bata ita don tana da yammaci don kawai tana mace in mun dauka aiki ana yin kamar awa takwas duk wani rana mace ta zo ta yi aikinta na awa takwas wanda an ka dora mata sai a cire ta kuma bayan cikin hutunta a ce ta zo ta yi aiki kenan an ki zarafinta kenan daga wannan bangare kuma wani bangare yadda ake kin zarafin mace sai ka gani ka nuna kana da wani bukata na jikinta bayan na aiki bayan aiki sai ka nuna ma macen ba aiki kawai ba aiki kadai kake so ta yi maka ba halaka nuna mata wani shawon shikinta ma sai ta wuda ta baka wannan ma an ki zarafinta ballantana haka nan kuma wani maganganu wani maganganu wanda bai ladabi ko mace ta saki hanya kowa na iya saki hanya in ma ta yi wani kuskure ya kamata a nuna mata cikin nasuwa sai kaga an kawo maganganu wanda zai bata mata da rai kusan wani bin ana samun mata wanda in aka samu magabaci sai ya nuna ikon da gare shi ko ya hana ta aiki ko kuma ya kuntata mata cikin aiki wani irin kokari ne ko kuke yi a game da wannan mu kokarin da muke yi kullum muna galgadi muke yi jan hankalin al'umma mm-hmm. duk wanda an ka ki zarfinta an ka zalunce ta bisa aikinta mm-hmm. kawai ta zo ma'aikatanmu ta gai in ta gaya mu ɗauki mataki mu dama mataki na na a rumuce <laughs> in kai kaza kaza ne za a dora maka zan dawo gare ku malama eh, hawa to mm. malam nuruddin ne doka ta ce a game da iko da ake gwadawa ta hanyar aiki domin a ci zarafin mace eh, ina muku gaisuwa a jarumi mhm. eh, doka in kun doci code penal ta niger mhm. za ku gani inda an ka ce Duanda wanda duk wanda <clears throat> ba daidai ba mhm. eh, akwai vraiment akwai sanction da a daura ma mutunan kwa vala mhm. donc un par exemple niger a da code pénal mhm. Un code penal il est prévu kama akwai sanction ou un de uniquement qui les comment abus de pouvoir dan an ba iko su suna wai mm-hmm. abubuwa da bai kamata ba mm-hmm. kamar in kun doci eh, directeur general su directeur general mm-hmm. in suna gaban societe ko suna gaban entreprise ko na ecole ma sai ka ga an sa mutunan cikin aikin da ba daidai ba kamar ka doci eh, directeur ta ecole ko ta groupe de presse par exemple studio kalangu eh, dg kin ya ce a ah, yau ya azami ci nauyin ki ki share gidanta ina journalism ina share gida, kaga ba daidai ba ne don ku mutane da dama suna wannan abubuwa ni gani ni ce kaman eh, bai kamata ba eh, hankali bai kama shi mhm. ya ne ga mutunan da kun doki aici ga aikin da ya kamata ya yi mhm. kuma ku ku doke shi ku sa shi cikin wani aikin da ba aikin shi ba kaga nan an yi ba daidai ba mhm. don in ana so ku a zamna lahiya ya kamata ka a doka a taka doka mhm, tunda mhm. doka ta, ta yi prevoir wasu sanction zuwa ga mutanen da suke irin wanga abubuwan ga mhm, in kun je gaba kuma akwai wanda suke harceleman sexuel bisa mutanen da suke kasansu ikonsu eh, par exemple uh, uh, dans une entreprise kuma ah, cikin entreprise cikin kamfani uh-huh. ka ga wani dan yana chef personnel ko wana wani director da resources human ko wana yana da wani nauyin shi dai ya cirawo eh, mace suvan mai aure su yarinya an tuka su dai wajen su ba sani ba sabo tun da sun zama mahaukaci ba su bambanta macen aure ko kuma yan mata a'a su deja ils sont aveugles kaman ba a gani mm-hmm, mm-hmm. sun zama makahi mm-hmm. don sai ka gani suna hira suna ma mutuna suna dora mata nauyin da bai kamata ba in kun doci ina chef na entreprise ina ya ce ma mace da yake kasanta mhm. foton ci ya yi kyau ko tura min foto inda baka da riga imin mhm. hakan ga hakan ga bai dace ba mhm. kuma doka ai doka tana nan in an taka ta akwai hanyoyi da ya kamata mutunan da aka ma ba daidai ba akwai hanyoyi da ya kamata ta bi wa'anne hanyoyi ne eto eh, cikin hanyoyin akwai hanyoyi ha uku premièrement akwai abun da ake cewa ong eh, kungiyoyi masu zaman kansu mhm. kuna iya zuwa wajen su a kwatanta muku hanyar da ya kamata mhm. wannan na harin ne mhm. in an yi ko cikin sektor kin ko cikin komin kin da kuce babu irin wannan kungiyoyi masu zaman kanku sai ku je komseriya ko gendarmerie in babu komseriya ko gendarmerie na san da in babu komseriya ko justice ku je ku justice ku hada ma juju alkalin abun da ake nan gayi da ba daidai ba amma ina nan ga ja kunnan eh, suwar kimu su yi anniya akwai wayansu da ana musu ba daidai ba akwai wayansu ko 'yan shiri ne ba ruwansu su suje su ce a an min hakan ga an ce android il incombe à celui defan. da mhm. in kin ce an yi miki ba daidai ba ya kamata ki goda ki goda da an miki ba daidai ba in dai a ne kike yi kicin vocal whatsapp in da portable cinki ne kinki a foto ne an tuka ya kamata ki samu hujja da an yi mici ba daidai ba Don -hmm. Mhm. don wanda suke da anniya da su yi abun su je su kai kara kara da an musu ba daidai ba bisa karya su yi anniya da kansu doka kuma tana bugun su <laughs> don ka to madalla malam nuruddin zamu dawo gare ku malam abdu dan malam kuna tare da mu kuna tare da ku malam harka to madalla eh ta yaya ake iya gane wannan aikin na cin zarafi to eh, eh malam harka ana iya gane eh, wannan cin zarafi ta hanyar iko ta alamomi eh, kala-kala mm-hmm. kamar mun ka ɗauka ya danganta da yadda cin zarafin zai tasiri a wajen matar da an ci zarafinta. Don akwai an su suna nuna cin zarafi ne ta fuska. A zo a ko kotu mai ikon ko kuma shugaban zai zo wajen wajen ki zai nuna zaman ki a wurin shi bai dace ba ko kuma bai yasun alhali kau yadda an kai ki zo nan wurin tana yiwa iya kwara aikin ki ne kawo ki a wannan wurin mhm. kenan na wani ka kware an kawo ka kana aikin ka ake nuna ba a son ka a wurin shi ma ya zamanto cin zarafi ne wajen yamas mhm. akwai wa'ansu cin zarafin ana nuna shi ne sai yadda. kamar yadda nuruddin ya ce mhm. eh, akwai mazan da su da kansu ne ba za su ɓoyewa ba kunya ba tsoro za su nuna shi gwa da gwa a mace mhm. wanda hanyi na iya sa a kama mutunan a kama babban har ana cikin tafarki na lalata tsakanin shi da ma'aikacin shi. Mhm, eh ana samun wannan cin zarafin ta kuma fannin aiki kamar yadda doka ta da aikin mace ko aikin namiji mhm. sai ka ga wani lokaci don saboda wani guri na daban shi wannan mai ikon bisa ga wannan matar mai aiki sai ya ƙara lokacin aikinta ko kuma ya taƙaita lokacin aikinta shi ma yana daga cikin cin zarafi. Mhm, mhm. Don saboda in doka ta ba da izinin a yi kowa kamar yadda kundin tsarin mulkin Nijar ya tsaida babu cin zarafi kenan lokacin da za ka kara ko za ka takaitawa shi ma eh, cin zarafi ne mm-hmm. a wani fanni wa'ansu kamar za su diban wata falalar mm-hmm. don bisa ga wannan akwai abubuwan da al'ada ta keɓe na nuna in an ci zarafi mutum ga hanyoyi daban-daban wanda ya kamata a bi. Mm-hmm, yau al'umma da kanta sai mu ɗauka akwai inda wani lokacin ma gaba ɗaya ne ana yi ana gani ake cin zarafin mace don saboda ni don saboda yanayin da mata ke tafiyar da aikin nasu wani biyu yana bambanta da yadda maza ke aikin mm. shi kuma yan aiki kala ɗaya ne za a yi bai kamata ba a kawo bambanci akwai wani shugaban shi bai son ya ga wani wasa da aiki ko kuma bai son ya ga wani bambanci bisa aiki mhm. sai wannan abin ya tura shi kai tsaye ya ci zarafin macen bisa kan aikin mhm, mhm. don saboda in mun ka duba a da can kamar eh, akwai abubuwa da yawa an da suke hana cin zarafin macen don saboda ka lalle kamar yadda wadda ta ɗauki magana bayan ni da warin ta ce ana dibin mace bakin wurinta a gida. Mhm. Mala Abdu shi wannan cin zarafi ta hanyar gwada iko ga mata kaɗai ne ake yin shi a wuraren aiki? Ba ga mata ba kaɗai yake kamar inda ya kamari eh, eh, malama rakiya ga wajen mata ne. E me yasa saboda mace gare ta. Mhm. Wannan rajistar ta mace shi ne ke hana ta ƙarfin ikon ta ce a'a ba ta yarda da wani abu ba. Mhm. Ko kuma wani abun kamar yadda Nuruddin ya ce akwai wanda sai an yi takatsantsan tunda wata yadda za ta yi shi tsakanin ta da Allah ne. Mhm. Wata kuma tana neman kiwon nan mai ikon ta ga ƙarshen ikon shi. Mhm. Kenan nan ma akwai su sarƙiya wadda ya kamata sai an yi nazarin ta. ake gane cin zarafi ba wurin aiki ba sai mace ba kamar hulɗar aiki ne ta gama maza da mata. Mhm, mhm. Zan dawo gare ku. Hulɗar aiki ta gama maza da mata kenan kowane har namiji ana iya cin zarafin wurin aiki. Aha aha. To zan dawo eh. gare ku Malam Abdu. Eh Malama Fatima yaya za a yi a gano irin wa'annan cin zarafi da ake yi wa mata? Eh to Malama Rakiya inda ake yi a gano su ne shine an ka zuba ido. Mhm. Kin san komai yana son lissahi idan an ka zuba ido a ido ana iya ganewa me yawanci duka in ba kamar wanda ake cima zarafin ba in ba shi ya fito ya hudi ba ba za a gane ba amma mu a mu ta ma'aikata mhm. kamar da kwai yau in kowa ya karatu takarda ce wannan gare ki in kin mhm. karanta na karanta abin da ke rubuta haka nan ne lokacin da muka ga wani abu ya karu kenan ba daga takarda ya hito ba yalla daga wajen mai iko ko mai milkin wanda yake ganin shi ke gaba mhm. kenan shi ya kawo wani ƙari ga ka'idojin aikin da an ka sani wannan shi ke kawo a gane shi yasa nace miki kamar in an ka zuba ido wani bi ko ba su hada ba ko eh, ma'aikatan da ke kasa. ko ba su hadi ba kana jin labari yau mutane da in sun ka zama na hira suke yi eh, kuma na jima kaɗan ku yi hankuri zan shiga duk da ba ni an kai ma tambayar ba ina jin kuna cewa mata arme da ba mata arme ba in dai harka ta aiki ce tun mata armen tun wadda ba ta da armen duka ɗai suke duka kowa yana da eh, ɗiyaucin shi da yake kokarin karewa ko kuma da ya kamata a kare mhm. kenan wai kai shugaban kamfani ko kuma wani dan kai kana babba kaka ce a'a wagga mata arme ce wagga budurwa ce kenan ya kamata in sata mhm. ko budurwa ce diyan wani ce budurwa wani ce kuma mata wani za ta zama mhm, kenan in ma son ta mani ne kake yi ku yi soyayya ta ku waje bai kamata a sa eh, son rai cikin harka aiki ba ku yi aikin ku ka'idodin ku na aiki ku bi su in wani abu ne kuke son ku yi ku ce can gaba in ma son ta ne kake yi bi ta gidansu kasu ta fatima menene dalilin ire-iren wa'annan cin zarafi da ke wakana a wuraren aiki wallahi cin zarafin duka e, e, shiya biyu duka da kwai su da kwai lahiga na ƙasa da kwai lahiga na, manya mhm. manyan su gani kama e, eh, gwadin isa ce ta kama ce da gwadin isa it ke kawo suna cima na ƙasan su zarafi mhm. ina da iko ina da mulki kenan abin da ga dama shi za a yi mhm. in baki yarda ba ko in baka yarda barin wurin za kai ne ke kawo na an ka ce girman rai ko girman kai girman kai mhm. rawanin ciya in shi bahaushe yanzu na ƙasan kuma su ma da kansu wani suna da suna da lahi idan ka ce ke kina ƙasa ko kai kana ƙasa aikin da ya kawo ka ya kamata ka yi shi tunda ko babu kowa kusa gare ka ya ce tsakani da Allah ka san da kwai amana da an ka baka ta aikin nan ya kamata a ce nauyin nan ka sabke shi idan lokaci baka son ka sabke shi kana da wani ragwancin ka nan ko kuma kana da wani son banzan ka nan ko kuma wani hangen nesan ka nan shi ke kawo wani bidole sai ka durƙusa mana gabanka ko kuma sai ka bashi shi dama wani bi yawanci suke ba da dama na kasa ɗin suke ba da dama ai musu abin da sun ka ga dama kenan in eh, shugabannin suna da lahinsu na ƙasa ma wani bi suna da lahinsu mhm. kenan kin ga tauye hakin nan da ko ina kama hanya dama ne kuwa eh, daga kowane bangare da kwai shi mhm, mhm. zan dawo gare ku insha Allah malama Hauwa eh, a ganin ku yaya za a yi ya zamanto an daina irin wannan ikon tsakanin mata da kuma magabatansu yanda za a yi a daina wannan kin zarafi a fuskan aiki da ake ma mata ko kuma an su mata ma na iya ma maza in suna da makami yanda za a yi a kiyaye e, kaman kamata ne ya yi duk wanda an a ci zarafinta ya fito hili ya shaida mu mutane kahin ya shaida mu mutane sai ka kwatanta mu mutunan ya daina yi tsakaninka da mutunan in ya kawo taurin kunne bai fasa ba sannan kana da incin ka tai shi ma yana da shugaba baba ma da baban shi ka je kyan ka da mai kin zarhin da wanki ke yi miki yana ɗaukan mataki bisa kan shi satin ga da ya wuce akwai wani ong babban ong da ya, bunkaci duk ong da an nan ya mai. ta ma da an minister an gayyake mu to can an yi maganan kin zarafi akwai ong wa'anda sun kake su dama sun dauki wannan mataki menene matakin da sun ka dauka kamar namiji mhm. hal akwai in akwai mace kalkashinka in ma kana so ka arme ta sai ka dena wannan kujerar nan naka sai ka demiso ne bisa kujerar nan naka mhm. in dai aiki guda kuce yi kuma ita ke kalkashinka mhm. hal kana so ka arme ta sai dai ka hasa kujerar nan naka a nemo maka wani aiki cikin kungiyan wanda akwai distance tsakaninki da macen. Ana iya cewa dai duka irin wannan cin zarafi da ake a wuraren aiki so ne ke kawo. To mu dai cin zarafin da muke ga wani aiki akwai wani soyayya ne ke kawo shi. Mm-hmm. Akwai wani kuma abun gane haka halittan Allah da ya yi mu mutane. Gani ko mutum yana nan kana shawanta to ba da lasu dawo gare <laughs> eh nuruddin ya za a yi a tona asirin cin zarafi ta hanyar gwada iko a wuraren aiki e to hanya da ya kamata a bi kamar yadda doka ta ce ne ha mhm. doka ai akwai ta e takardun sun yi prevoir duka disposition da ya kamata a eh, doka mhm. don ka kamar yadda nake cewa turawa ke cewa il kwamba su celui qui défend de prouver kamata dai yayi ki, ki samo hujjan abun da kike nan ga hadi mhm, mhm. eh alhamdulillah yau akwai rezo sosiyo akwai whatsapp mhm. akwai telefon ko ma telefon yake a yi cira ka kunga yanzu sai a yi arustre communication cin sai a yi a doki foto da kamando abun da yake zuwa cikin wanga hanyar kwa don ka euh, abu gudan ne na hari na biyun kuma in wajen aikin akwai superior kamar in mutunan yana da shi kuma shugaba ya kamata ka hada ma shugaban tunda ana cewa baba ma da baban shi don ka in mun doki eh, dan ludumen na karatu ma eh, in malamin ne yake nan gama wata malama haka ina shi akwai director de kwalcin samanku mhm. in director de kwalcin ne yake nan ga wannan aikin akwai inspector cin in inspector cin ne kuma akwai directeur régional ainsi de suite sai mhm. a zo minister wajen minister ma donc wannan shine voie administrative qui mhm. ama in kuna so kuma sai ku je directement wajen alkalai ku kai kukanku ku hade abun da ake nan ga ake nan yi muku da ba daidai ba mhm. tunda eh, doka ai e, ita ba yi ta dan a aje ta cikin biro doka an yi ta ne dan a yi e, da ita don ka euh, duk macen da cikin aikinta ko namiji kuma que ana ma mace tukom ana ma namiji mhm. akwai wasu namiji da suke karkashin mace wajen aikin su mace ne gaban su mhm. don ana musu abun da ba daidai ba mhm. doka ta hadi yanda za yi kuma mutunan kai shi tsoron komi tun da doka ya ce saboda wannan abun nan saboda denunciation kin nan ba yi lisansi kin mutuna don mutane kashi su tsoro kun bayan wannan kuma a yi aiki da adalci ina ina ina mutane ka a yi dan an ce akwai doka ka je ka yi mutunan da ba mutunan da kace nema ba pura a yi interpose abubu na biyun kuma abun da kamata a yi ina shi eh, doka ta code du travail nigerian a note ta ce eh, akwai nauyi bisa shugabannu na company na eh, administration su sa plaque bisa plaque su rubuta da kaman gidan kamfanin su an, an hana wayansu abubuwa kamar harcellement sexual mhm. kamar akwai wayansu kamfani da mace da namiji ba su ma iya su yi su auri juna in suna aiki cikin gidan cikin wuri guda mhm. parce que on suppose que wani bi wani sai ya taka alhakin alhakin gudan kwa mhm. wanda yake saman gudan kwa don ka duwannan abubuwan doka ta yi prevoir kinsu yanzu ya kamata ne wajenmu mu sa hannu da ku ku kama munu mu hada mu mutanen da ba su ji ba su san da akwai doka in an taka incin ku bai kamata ku zo ku yi shiru abun da yake nan ga sama tun tun tun tun da abun bai kare ne mana inda tun da hari kakanninmu suna hadi uwayenmu sun hadi da yau da muruku mu an samu mafita ba an sami mafita mhm. me yau da ta hara bai kamata ta saya ba mutane sai su ji suke a ah, in kin hodima sati ke ne karuwan ke ne kin kai haka ka mhm. bari iban za da su mutunan nan da yake nan ke ke shine a minahikin mhm. parce que mace eh, c'est une personne eh, mutun ne da bai da karhi ba wani karhi gare ta donc a major partie mazaje suna yi eh, suna exercer pouvoir kinsu mhm. karihin su bisan su in nama ne karihi haka ga ko karihin aiki ne ko mhm. wasu abubuwa suna azama macen kamar yadda president ta ta ne eh, in kun ga mace ta arme ne ko ba ta arme ne an tuka dai kaunan wani ne mhm. diyan wani ne kuma sai ta zama uwan wani don ku duk abun da zuka kuce nan yi ku yi aplike abun da ake cewa eh, la loi du miroir ku sa ku kanku wajen mutunan ba wajen mutunan ba mhm. in uwan wani ne ku sa kanku wajen wajen shi mhm. in ku ne ha in yan wani ne haka ne in kaunan wani ne in wani ne ku sa kanku wajen mutunan amma ni abu ne nake so dai mutane ka su yi shiru da abu parce que c'est très dangereux abu ne da bai kamata a yi ba mhm. mutane har 2021 suna continue suna yi ga abubuwa ya kamata a ce ga abubuwa an kare da su suna ma mize fotunan suna mize an dade idan aka lura ana ganin cewa wannan yana ta kamari ne bai nan ga ragewa eh, kun san eh, kamar ignorance a yi banza da abu a yi banza da abu mhm. ya yi ya yi hauka ciwo c'est plus fou que la folie mhm. kamar in ana wani abu kun ba nan ga magana bisan shi ana yi nan ga banza da abu dole ta doci ampleur ta doki mm-hmm. iska ta yi ta kama ta kama mm-hmm. don abun da muke so ga mutane ka su yi shiru da wasu abubuwa ko ku ji kumiya kumiya shi ya ji kumiya mm-hmm. shi da bai diba da ku eh, karkashin ne karkashin ta ne kuce eh, shi namiji kai na namiji baka iya samu mace na gari cikin garin sai wanda suke kalkashin ka ça dire baka cika mana baka kai namiji ba pourquoi user de son pouvoir bayan wannan ko akwai wayansu mace aikin su ne kenan ha suna cikin service chef ah chef na ce yanzu in doki lipton ne wajen ku chef wallahi ni mission kin nan in ta tashi ana dariya dariya ayi hankali su ce ba ta sunan wayanda uh, macen garin su ce ba ta su mana mm -hmm, mm parce kai chef ka zamna example ka nan ga commune 1 secrétaire kin ko mahaiki wanda take saka tana maka wayan su avance mhm. chef na zo insha Allah ne chef mission kin nan inda mun je da ta yi hakan ga sai a doke ka da commune in an ce an kai ka commune 2 commune 2 kin zo kin tar da mace mai eh, tagari mai tarbiya. mm don kai cikin kanka gani kace kamar sayin yin continuity sai kai yi abin da baya ka yi a baya abin da baya ka yi fotkin sai da deux côtés akwai wajen akwai macen da suke atakan namiji mhm. akwai wasu namiji ko da ba 'yan gari ne ba zan dawo gare ku insha malam abdu kuna tare da mu eh ina jin ko wani irin illa ne yake shafar su to akwai illoli daban-daban da ke shafar eh, ma'aikatan da ke fama da cin zarafi mhm. eh, eh, musamman ma mun ka ɗauki na ɓangaren ya mata mhm, tunda idan ka ci eh, eh, nazarin eh, kai turzata ma ya mace a bisa kan aikinta mm-hmm. amma ka rage mata kima ne da mutunci a idon al'umma mm-hmm. wannan shi ne na farko wanda idan ka gamu da mata mai tarbiyya mm-hmm. ka ci mutuncinta wannan abun zai sa mata a kai kashe taɓa taba mata kwakwalwa daga mhm. ɗaya kenan in mhm. an kashe wannan cin zarafin ya mace a wurin aikinta yana hasa da gurɓata yanayin aikin gaba ɗai mhm. don saboda akwai wa'ansu da kimansu da mutuncinsu tasa wa'ansu suna sa su yi aiki ya kai yadda ake so kamar wannan ita ta zamanto a cikin ma'aikatan ma garkuwa ce tunda tare da wa'ansu ko kuma ita ta kware bisa wani fanni ita ke sa aikin na ma'aikata ko kuma na wurin ita daidai. Mm-hmm. To wannan cin zarafin da za a yi mata zai ba da mugun sakamako a wurin wannan eh, ma'aikatar. Mm-hmm. In mun ka ɗauka wannan cin zarafin yana da illa da eh, matakai dokokin da ake ɗauka wanda ake cewa na kare cin zarafin mata ne ko na tara cin zarafin al'umma kenan abu ne wanda ana kokowa da shi a bar shi amma har an samu wasu gurɓatattun eh, shugabanni suna ci gaba da wannan abun balantana ma da wannan zamanin da abin ya yi kamari eh, yana ba da al'umma wadda ba ta gari ba don saboda yau akwai da yawa suna son su zama shugabanni don su shiga cikin wannan halin mhm. kenan idan ba a tsaida wannan abun ba zai gurɓata zamantakewa al'umma ha illa sha Allah mhm, mhm. kenan bantun wannan kuma wannan cin zarafin yana ɓadda kima eh, eh, addinai daban-daban don saboda yau mun ka ɗauki a ƙasar ta Nijar idan fanni ne na addinin musulunci ko kuma fanni ne na eh, kirista ba a ba da dama a ci zarafin ya ba mhm, mhm. kenan wannan ma illa ce a cikin al'umman mata ko kuma a cikin al'umma gaba daya mhm, wannan cin wannan cin zarafi rabi yana sa a ce kamar al'adodinmu ko kuma akidodin da an ka san al'umma da shi tun na tantan da a ragargazar da su kenan ba a ƙara ganin mutunci inda sai an kare ya mace za a kare mutuncinta shine zai ba da dama a kare al'umma kenan duk abu kamar yadda an ka ce ne in ba su ba gida kenan in ya zamanto wadda wadda ya zamanto ita ce ginshikan al'umma mhm. ana cin zarafin ta kenan an ci zarafin gida gaba daya kenan komi duk wasu al'adodi wata tarbiyya ko ma za ta yi karazuri. Mhm, mhm. To madala Malam Abdu za mu dawo gare ku Malama fatima wani irin kira ne za ku yi zuwa ga ma'aikata ko kuma shugabanni ne masu iko da suke cin zarafin mata ta fannin aiki. kiran da ya kamata a yi musu kira ne wanda su da kansu ne kamata su yi ma kansu kamin ma a yi musu a jawabi bisa kai mhm. gare shi mhm. tunda abin da ya haɗa ka da mutunan nan kana aidi ba a cikin nan cikin yamai ɗauki eh, misali cikin nan yamai ai gashi yanzu in ba da muhawar gaba kina rayuwa niyame ba mu taɓa haɗuwa sai yau ko mhm, to haka nake son masu wannan eh, nazarin na wanda suke ganin in suna sama sai sun ci zarafin ƙasa su yi hankali abun da ya haɗa ka da mutanen nan aiki ne kuma aikin nan ya kamata ku yi shi ne don ku ci gaba ba don a koma baya ba kenan su yi hankali aikin da ya haɗa ka da mutum ka yi ƙoƙari ka yi shi ku zama na lahiya ku rabu lahiya ba a san abin da gobe zai zai dawa badawa ba kenan su yi kansu nasiha mu muna yi musu tun da alhamdulillahi yan jarida suna nasu ƙoƙari mhm. gwamnatin da kanshi tana ta kokari tana ma wayar ma mutane kai da kwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda alhamdulillah bisa dai ga wannan muhawara da muke yi ta yau da kwai wa'anda tuntuni sun ba da gwagwarmaya bisa kai ga wannan eh, cin zarafi kenan in ana yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana muku jan kunne ya kamata a ce gaskiya mutane sun ɗoka kamin abun ya yi kamari hiye da haka shine nake son su gane dan kansu gwamnati ka ta shi. hukuncin da duk ya kamata tun gwamnati tun eh, shari'a mhm. hukuncin da duk ya kamata irin wa'anga abubuwan in suna faruwa cikin ma'aikatun ne ya kamata a ce gaskiya a rihe ido ka a tausaya ma mutum inda ka abin da ya kawo ka baka yi shi ba aiki ya kawo ka yi kokari ka yi aiki mhm, mhm. in ka shiga cikin wani abu nan gaskiya kamata inda kwai sanda da ya kamata a bugi mutum da shi a buge shi su kuma iya matan tun da a yau mata ne abun ya damuwa su kun mata su yi hankali su san ko babu wani abu da kwai ɗiyaucin mu da ya kamata mu kula da shi mu tsare kuma tsarin nan ba wani ne ya kamata yi shi ba ba wani ya kamata hito ya ce a'a an yi miki haka ba ki yarda ta in rama miki ke ya kamata ki yi tsaye ki san abin da ya kawo ki wurin aikin nan <laughs> aiki kurmi ya kawo ki ki yi aikin ki abin da ba aiki ba ko kuma abin da bai dace ba diya gare ki kanne gare ki idan kin yi wani abu ke za a zaga shi fa namijin yawanci duka shi eh, ku yi mini aikin gahora cewa ake ba kawai ba kumiya ya sani ba mm-hmm. kenan kumiya ta diya mace ce kenan ke kamata ki tsare ki idan mutum ya fara ma gwada miki wani abun da bai dace ba tsaida shi tun da wuri ka tsaida shi tun da zan tsaida ku malam nuruddin wani irin kira za ku yi ce lokaci yana hararin mu kiran da gare ni zuwa mm-hmm. ga gwamnati ne na hari mm-hmm. ina so gwamnati ta kama munu don mu kama ma 'yan uwanmu mata da ana nan ga da eh, ake na ana hayyata cikin wuraren aiki ana hayyata cikin wuraren mhm. aiki kwa don ka gwamnati ta ga yadda za a yi eh, ta doki responsibility kinta tunda mhm. in kun doki ma mata masu aiki ma basu da yawa kuma wanda sun ka samu aikin in ana takura musu kun gani sanan kurashi fa eh, ça eh, n'encourage pas sauran mata bai ba wa saura karfin gwiwa vala bai ba mm. su ka parce ko ma ka ce zaka aiki sai ka ga yanka ko baban ya ce a'a kun ga abun da an kama wa ne kun ga abun da an kama don vraiment muna so gwamnati ta sa hannu ta kama munu mhm. don mu samu mu yi sensibilize mutane da dama a wayar da kan malama hawa wani irin kira ne za ku yi To kira da za mu yi. A gulguje. Mm. Muna kira ne ga masu yin wannan aiki. su daina yi kuma muna cira ga wa'anda ake ma wannan aiki kan su yi shiru su, tona asiri su tona musu asiri bayan an tona musu asiri kuma a sai da doka duk wanda ya yi wannan aiki a buge shi da sandan doka sannan na wa'anda a baya za su daina kun san mutane dan adam taurin kunne gare su in ba sun gani ne ba sa yarda duk inda an ka gani mutum guda biyu uku sun gwadi ikon da sun takura ma mutum don ikon da yake gare ka an yi mishi hukunci wanda, ya gani an yi mutum guda biyu uku shi kenan ni muna gani wa'anda abbaya sun yi kamar yadda hausa yake cewa a daki mamaci domin mai rai ya ji tsoro malam abdu kuna tare da mu ina tare da su wani irin kira za ku yi domin a kawo ƙarshen wannan al'amarin to a gaggauta kira da za ni na a kawo ƙarshen wannan al'amarin shine mm. dai da kwarin a ko ta ɓangaren gwamnati ko ta ƙungiyoyi masu zaman kansu a ɗora zaɓen. masu iko na gari a mhm. wanda sun ka cancanta da ke da kima da mutunci mhm. in an ka je wurin aza su gusa eh, gabata. Mhm. E, na biyu kuma akwai waye kan mata bisa cin zarafinsu a wurin aikinsu sai a nuna musu da suna aiki amma ga intin da ke gare su wurin wannan aiki. E, bancin wannan kuma duka mata a wurin aikinsu ya kamata su rike mutuncinsu da su da su da Allah ya ba su. Sai uhm, uhm, uhm. eh, a ƙarshe zan cewa ya kamata kuma ko da a cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu ko a safanin gwamnati ya kamata doka ta yi aikinta. Duk wanda an ka kama cikin wannan eh, eh, aiki na cin zarafin mace a wurin aikinta ya kamata doka ta gurfanar da shi gaban gaban kotu. Tun madalla Malam Abdu. Aha. ƙungiyoyi na fafataka kokowa 'yancin mata nan ne ya kamata a mun su tashi tukuru da sahi da milite su ɗora sa idanu don su ga eh, masu irin wannan eh, halayen da kuma awon da suke cikin irin wannan halaye don su to musu hakin. ga yan an ka ɗauki Nijar yau kashi hamsin da biyu cikin ɗari mata ne duk a Nijar kenan ba yanzu ba da muke gana abin kullum kullum sai an yi zancen shi mhm. mai an yi birir da shi kenan ya kamata a tashi haikan da zamanto kullum a kafofin watsa labari a cikin tashoshin talbijin wurin eh, hirarroyinmu an yi zancen aikin eh, cin zarafin mata a wurin aikin. Mhm, mhm, To madalla masu saurari a muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta studio Kalango a kan cin zarafi ta hanyar gwada iko a kan iya mata a wuraren aiki duk da cewa akwai dokoki da suka ki amincewa da wannan aikin al'amarin sai kamari yake ta yi kamar yadda malam Nuruddin ya faɗa laifin yana gun mata da kuma magabatan nasu wanda ya kamata kowanne daga cikinsu ya nemi iya san mi ya rataya a kansa da kuma incin da ke gare shi in an yi hakan za a kawo ƙarshen cin zarafi ta hanyar gwada iko akan mata a wuraren aiki. Mun kasance tare da Fatima Isaka mamba ce ta kungiyar malaman makarantun Boko Sinaseb da kuma Hauwa Sadu ta ofishin ministan inganta mata da kare yara bangaren masu kula da kare hakkin mata da Nuruddin Awade na kungiyar da ake kira ONG Chronic jiridik da kuma abdu dan malam masanin zamantakewa a jihar maradi a tawaya da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da kuma sai ne isaka akan na'urori muke ce muku ma'asalam a huta lahiya.